Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما صورارو بارك مدار هكا راديو هوسا في او اتش karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa kuma tahir amin ne yake muku sallama ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu da lahama sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kokun san tare da abdullahi sali usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid hassan mudarris ɗaya daga cikin manyan malaman addini kuma ɗan siyasa mai gwagwarmaya da zalman sarakuna a ƙasar iran na lokacin ya shahada an haifi sayyid mudarris a garin ardistan da ke tsakiyar ƙasar iran a shekara ta 1870 ya fara karatu a gida sannan ya tafi birnin najar na ƙasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da mirza shirazi a lokacin da ya dawo gida said mudarris ya shiga gwagwarmaya da sarki riza pahlavi kan yadda yake ƙoƙarin mika ƙasar ga turawa 'yan mulkin mallaka mutanen birnin tehran sun zabi ayatollah mudarris a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar su a majalisar dokokin Ƙasar. a majalisar said mudarris ya yi ƙoƙarin hana sarki riza aiwatar da wasu ƙudurorinsa na sayar da ƙasar da ɗimbin arzikin da allah ya hore mata ga ƙasashen turai wannan ya sa ya shiga sa'in sare sarkin wanda ya sa aka kama shi aka ɗaure shi a wani gari mai suna hushmur a arewacin ƙasar iran sannan ya sa an kashe shi a rana irin ta yau da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan disamban shekara ta 1825 gamayar kasashen turai da ake kira tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar kasar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a vienna babbar manufar tarayyar dai ita ce hada karfi tsakanin kasashe masu bin addinin kirista yadda za su rika magana da yawu daya kuma za su rika mu'amala da dukkanin kasashen duniya bisa korwa irin ta addinin kirista akan haka ne ma suka kira tarayyar da suna tarayya mai tsarki bayan kafa wannan tarayya ba da jamawa ba kasashen turai suka yi ta rattaba hannu domin shiga cikin ta amma daga bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da al'ummomi na wasu daga cikin kasashe waɗanda suke cikin yarjejeniyar inda aka yi ta samun wasu na neman ballewa domin kafa ƙasarsu wadda bata gino akan yin mu'amala ta siyasa akan tsari na addinin kirsanci ba da ƙarshe dai rasha ta fice daga tarayyar wanda hakan ne kuma ya zama sanadiyar rushewarta jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kisan fahri zade aikin ƙasashe uku ne a amurka saudiya da kuma harci isra'ila gwamnatin saudiya ta amincewa jiragen saman isra'ila a ratsawa ta sararin samaniyar kasar Ƙungiyar opec da rasha sun ɗage taron tattaunawa kan rage yawan man da suke haƙa zuwa jibi yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kisan dr muhsin Zade. aikin kasashen amurka saudiya da kuma harjar kasar isra'ila ne tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto zarif yana faɗar haka a shafinsa na instagram a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa kasashen sun kulla wannan makirci ne a ziyarar da mike pompeo sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya kai kasashen isra'ila da saudiya a cikin watan da ya gabata inda shugabannin sharrin uku bin salman netanyahu da pompeo suka ƙuduri niyyar rikita gabas ta tsakiya a cikin 'yan kwanakin da ya rage masu kan kujerar shugabancin ƙasar amurka zarif ya kammala da cewa kasashen 'yan ta'addan guda uku sun yi kokarin yada labaran karya da dama bayan kisan amma wannan ba zai yaudari mutanen ƙasar iran wanda suke fama da takunkuman zalunci na ƙasar amurka ba gwamnatin kasar saudiya ta amincewa haramci kasar isra'ila a ratsawa ta sararin samaniyar kasar da jiragen saman kasar zuwa kasashen bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa amincewar ta zo ne bayan tattaunawa da saudiyan ta yi da jami'an gwamnatin amurka fada white house a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kafafen yada labarai na haramci kasar isra'ila sun tabbatar da labarin sun kuma kara da cewa daga gobe laraba biyu ga watan disamba jiragen harbe kasar isra'ila suna iya fara ratsawa kan sararin samaniya kasar saudiya wannan wani bangare ne na shirin saudiya na kulla cikakken hulɗa jakadanci da harbe kasar isra'ila nan gaba kaɗan kafin haka dai a cikin watan da ya gabata ne dai firaministan haramce Kasar ta isra'ila benjamin netanyahu ya je ƙasar ta saudiya tare da mark pompeo sakatin harkokin wajen ƙasar amurka inda suka gana da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon sarautar ƙasar a wani gari kusa da birnin riyadh babban birnin ƙasar Ƙungiyar OPEC ta kasashe masu arziki man fetur da Rasha sun ɗage taron tattaunawa dangane da rage yawan man fetur da za su haka don bunƙasa farashin man zuwa ranar Laraba uku ga watan Disamba da muke ciki. kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa an ɗage taron wanda ya kamata a gudanar da shi a yau talata don tattauna yadda za su rage ganga miliyan biyu ne saboda sabanin da aka samu tsakanin manya-manyan kasashe masu arzikin man fetur a cikin ƙungiyar a halin yanzu dai ƙungiyar opec tana samar da kashi 8 cikin 100 na man fetur da ake haka a duniya wanda kuma shine ganga miliyan 7.7 kowace rana bayan tattaunawa ta kafafen sadarwa na bidiyo a ranar lahadi da ta gabata a birnin moscow na kasar rasha kasashen kungiyar ta opec da rasha da sauran kasashe masu arziki man fetur sun ɗage taron nasu zuwa jibi don tattauna wannan batun kasar saudiya wacce take daga cikin manya-manyan kasashen da suke da arziki man fetur a cikin kungiyar opec ta bayyana cewa da wuya ta amince da duk wani ragi da za ta yi a cikin kason nata sabani tsakanin rasha da saudiya a farkon wannan shekarar da ya kai ga faduwar farashin man fetur a kasuwan duniya warwas saboda cutar corona wanda ya jawo karancin bukatar man a kasuwannin duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Firaministan ƙasar Habasha Abe Ahmad ya buƙaci 'yan ƙasar wanda suka tserewa yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da kuma na mayakan TPLF a cikin watan da ya gabata da su koma gida don gwamnati ta kwace iko da lardin shafin yanar gizo na africa news ya na nakalto abi ahmed yana faɗar haka a yau talata ga 'yan majalisar dokokin ƙasar a birnin addis ababa sannan ya ce shugabannin 'yan tawaye na tplf sun fice daga birnin makele babban birnin lardin zuwa arewa kuma sun tafi tare da iyalansu ya kuma kara da cewa a tsakiyar daren jiya ya gansu a tsakanin garuruwan hagere da kuma salem abi ya ce sojojin nasa za su zakulo shugabannin 'yan tawayen a ko'ina suka shiga wasu rahotanni sun bayyana cewa shugabannin 'yan awarin sun ce ba za su daina yaƙi ba sai har sojojin gwamnati sun fice daga lardin tigray kwamitin shirye-shiryen wasannin olympic na shekara ta 2021 ya tsaye da shawarar wajabta amfani da kyalle ko kuma takunkumin rufe baki ko kuma max ga dukkanin mahalatta wasan a lokacin rani mai zuwa a birnin tokyo na kasar tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta bayyana cewa kwamitin wasannin olympic ya ce za a gudanar da wasanni guda goma sha takwas na olympic ne a wurare wanda ake rufe da su don haka bayan kowane minti talatin za su canja iskan wuraren sannan babu cire takunkumin rufe baki sai lokacin da dan wasa zai yi wasa ko kuma zai ci abinci amma duk sauran lokutan amfani da takunkumin wajibi ne labarin ya kara da cewa za a fara wasannin na olympic daga cikin watan yuli zuwa wata augusta na shekara mai kamawa ya kamata a gudanar da wasannin na olympic a shekara ta 2020 da muke ciki ne amma saboda cutar corona aka ɗage shi zuwa shekara mai zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan To madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin na Muleka irin tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare da na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini kai da sauran wurare masu jan hankali a nan ƙasar iran da kuma irin damarmakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu saurari tare da mu kuma za su daɗin shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu wari suna biye da mu a makon jiya mun taɓa muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke lardin shiraz har ila yau mun kawo muku bayanai game da matattarar takta jamshid mai cike da tarihi kuma kun ji irin yadda wurin yake da yadda yake da abubuwa masu ɗaukar hankali da ƙayatarwa da fata masu ware sun gamsu da dukkan bayanan da aka ji yanzu kuma shirin namu zai kewaya da ku ne zuwa wani lardi mai cike da wuraren tarihi da jan hankali wato lardin isfahan lardin da iraniya ke masa kirayi da cewa shine rabin duniya amma fa idan babu birnin shiraz wannan wuri kuwa shine ƙauyen ɗame natanz ƙauyen ɗame yana ƙarƙashin birnin natanz ne da ke lardin isfahan kuma da nisan kilomita bakwai da kudu maso yammacin birnin Natans da ke gabashin dutsen Karkas. Wuri ne da ke da yanayi mai sanyi da daɗi, kuma ta hanyar wannan dutsen, hanyar dutsen mai kyau za ta kai ka zuwa ga ƙololuwar dutsen Karkas. Sai dai a fili yake cewa wannan hanyar ta gabashin garin wanda hanya ce mai sarƙaƙiya. A ƙarshen ƙauyen ɗame akwai wata ƙaramar ƙorama da ruwa ke bugowa daga dutsen karkas a akan hanyarsa akwai wasu wurare da ruwa ke gangarowa wanda yake bude masu hawa dutse hanya ko kuma yake nuna masu hawa dutse hanya al'ummar da ke rayuwa a wannan ƙauyen suna bin mazhabar shi'a ne kuma mafi yawancinsu manoma ne babban abin yin tsaraba a ƙauyen shine ruwan ros ko ko ruwan fulawa ko ruwan furanni wanda ake kiransa da harshen farisanci da suna globe kuma suna da tsirrai masu yawa da 'ya'yan itatuwa da furanni kamar irin su inabi kankana da dai dangoginsu muhimman wuraren ɗaukar hankali da ke garin na dame sun haɗa da karamar ƙoramar ruwa da ke ubugowa daga tsakiyar karkas a bangaren yammacin ƙauyen dame akwai kwari guda biyu masu kyau da za ka gani a ƙarshen ɗaya daga cikin waɗannan kwarin mai suna papul wuri ne da ruwa ke gudana kuma yana da tudun kusan mita 23 wanda ke da wanda ke kwarara zuwa ga lambun ƙauyen ɗame da kuma lambunan garin mai cike da tarihi da ke birnin Natanz. Saboda yawan ruwa da ake da shi a yankin yasa ake da magudanar ruwa masu kyau a hanyar wadda suke bullewa har zuwa dutsen karkas da ke daukar hankali kuma yake ƙara fitar da kyawun wannan wuri ɗaya kwarin kuma da ya shahara da suna mai tsarki saboda yawan ruwa da ke da shi yana samar da ƙorama mai gudana a ƙwaloluwar karkas a hanyar da ke kudancin ƙwaloluwar karkas da ke ƙauyen keshte da kuma hanyar da ke arewa wato daga farkon ƙauyen ivare da imam zade sultan za a ga wuri ne da ruwa ke gudana mai kyau da ɗaukan ido ƙoramar dalun idan ruwan ruwa na legle da kuma na hoje fadil da Imam zade sultan da wajen cin abinci na gargajiya da aka yi shi da katako duka suna daga cikin wurare masu ɗaukar hankali a wannan ƙauye na tame lokacin da ya fi dacewa a kai ziyara zuwa wannan ƙauye na tame shine wannan ƙauye yana da yanayi mai kyau a duk yanayi na shekara da yake banta da shi da za ka iya zuwa ziyara a lokacin sanyi ko ina za ga dusar kankara ne hatta fiye da rabin ƙoramu ma suna zama kamar tamkar kankara gunin ban sha'awa da kyan kallo wannan kenan a takaice game da ƙauyen ɗame game da irin abubuwan da yake da shi na jan hankali da ya kamata masu sha'awar yawon buɗe ido su je domin kashe kwarwatar ido to kuma masu ware kada ku sha'afa wannan shi na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya watakila masu saurare sun taba jin wani wuri da ake kira da hasumiyar gomba da kabus kuma a ina wannan hasumiya take amsa anan shine asumiyar kumbar kabus wani gini ne mai cike da tarihi da ke garin kumbar kabus da ke nisan kilomita uku da tsohon garin georgian da ke lardin gulistan kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa karni hudu bayan hijira kuma shi ne ginin tubali na ƙasa mafi tsawo a duniya bisa da aka yi da yadda aka sanya shi a doron ƙasa tsawonsa ya kai kusan mita goma sha shida da ƙasa wanda ya gina wannan hasumiya ana kiransa da suna mil gumbad wannan katafaren ginin an gina shi ne akan wani tsauni wanda ya kai kimanin mita sha biyar daga ƙasa a ƙasan kewayensa daga ƙasa kuwa akwai sassa guda uku tsurar jikin ginin da kuma tulluwar ginin da tsayinsu ya kai mita hamsin da biyar tulluwar kabus an yi ta ne kwara ɗaya rak gine-gine da ke wannan yankin yana yanayi da ginin hasumiyar kabus suna da rufi irin na soro don hana ruwan sama ya rika taruwa a saman rufin haka kuma a bangaren wannan tulluwar akwai wasu abubuwa da aka sanya da ke hana tsuntsaye su zauna a kansa balle su cutar da shi to ma saurare shi mun ɗauko bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a biyo mu bashi a mu na gaba domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin na amma don wani lokacin wurin su ni da na kasance tare da kowa a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a manta a cikin bibiyar shirye shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.hostv2.ng masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da amin ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma ɗauki da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna behrus begoni ya gabatar da fatan masu a su gyara zama domin a saurari shirin kamar da masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurare lafiya انگار به فکر سرقت دریا یکی انگار تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویا یکی فکر کرده دست بردن تو تاریخ ما آسونه ولی اسم خلیج فارس همیشه فارس میمونه بخون با من که دنیا هم دوباره بشنوه ما رو از نو باطل کن تلسم آدم کارو خلیج فارس خلیج ماست از آغاز زمینی که بازیچه تو دست کس و ناکس نیست خلیج فارس که تنهای اسم توی اطلس نیست یه تاریخ کهن پشته تپیدن های موجاشه a gaida Beirut Bargoni kuma da wanda zamu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaban kan cewa rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran kuma na iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng من که پشیمونم تو رو نمیدونم مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم بگو چطوری تو رو masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su halin yanzu tayar amin yake cewa yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.